الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كرمه ومنه وعطائه وتوفيقه ونعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه عباد الله فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا <coughs> وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات عباد الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم امته في هذا الحديث من الوقوع في الذنوب في الذنوب المهلكات يحذر النبي صلى الله عليه وسلم امته في هذا الحديث من الوقوع في الذنوب المهلكات والكبائر العظيمة التي تورد صاحبها المهالك حيث أدى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من هذه الذنوب والكبائر هي ليس للحصر بل ورد نصوص أخرى بذكر بعض الكبائر والذنوب كعقوق الوالدين والظلم وشهادة الزور وقد صنف العلماء قديما وحديثا في باب الكبائر والذنوب والمهلكات ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الموبقة الأولى الإشراك بالله وهو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف شيئا من أنواع العبادة كالذبح أو النظر أو الخوف أو الدعاء وأصول الشرك تسعة السهر والكهانة والتطير والذبح لغير الله والنظر لغير الله والاستعانة بغير الله ودعاء ودعاء غير الله والاعتقاد في النجوم والأنواع والاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر والشرك فحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان والموبقة الثانية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السحر والسحر عبارة عن عزائم ورقا وأقد في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجي ومنهم الصرف والأطف ومنه الصرف والأطف وقد أجمع العلماء على أن السحر حرام وتعلمه حرام وتعليمه حرام وتعاطيه حرام والذهاب إلى السحرة حرام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه الثالث من الموبقات فهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن, يخط أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا والمبكة الرابعة الربا التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمبكة الخامسة أكل مال اليتيم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والموبقة الخامسة السادسة هي الهرب من وجه الكفار في أرض المعركة والموبقة السابعة هي القذف قذف المحسنات المؤمنات الغافلات ونعوذ بالله من الكبائر والفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بالله من سوء العمر ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه ونعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين باين الله hudubanmu ta wannan mako ta ginu akan wani hadisi wanda imamar bukhari ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da da da bakwai sittin shida. imam muslim ya ruwaito shi mai lamba ta ɗari da arba'in da biyar abu dawud ya ruwaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da hudu imam nasa'i ya ruwaito shi mai lamba ta dubu uku da ɗari takwas da saba'in da ɗaya wani hadisi a ruwaito shi daga abi huraira ta allah ya ƙara masa yarda ice daga annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku nisanci wasu gaggagaggan laifuffuka guda bakwai da suke halakar da mutane idan ana aikata waɗannan laifuffuka guda bakwai to za a iya jawo fushin allah shi ko fushin allah in ya zo sai ya lalata tsaro ya lalata tan arziki ya lalata zamantakewa a samu ƙarancin ruwa a samu ƙarancin abinci a samu taɓarɓarewar tsaro a samu taɓarɓarewar rayuwa in ana aikata waɗannan gaggagaggan laifuka guda bakwai allah ka tsare mu ka tsare duk al'ummar musulmi da gare su to amma abin mamaki waɗannan laifuffuka da annabi alaihi salatu wasalam ya lissafo guda bakwai ba fa wanda ba a yi sai dai kawai allah ya ji kanmu amma duka bakwan nan kai ka ce ma cewa aka yi abin da aka ce ka a yi din amma saboda yawan aikata su da muke sai ka ɗauka cewa aka yi to in ko za a yi laifi a kuma tabbatar da laifi a gamsu da laifi a yada laifi a kara laifi to ba za a ga daidai ba sai an tuba an yi istighfari an yi nadama an koma ga Allah ijtanibu as-saba al-mubiqati annabi alayhi salatu wasallam ce ku nisanci wasu gagga gaggan laifuffuka guda bakwai da suke jawo halaka ƙalu sai sabai suka ce ya rasulallah wa ma hunna ina suke laifukan wani laifi ne yake jawo halaka annabi alaihi salatu wasalam ya ce ashirku billah haɗa allah da abokin tarayya lalata bautar allah gama allah da abokin tarayya a cikin haƙƙin allah wannan laifin shi kadai yana jawo bala'i yana jawo musifa Allah yana da kishi baya son tarayya baya son gami baya son kishiya idan aka wa Allah kishiya a cikin bauta ko a cikin addu'a ko a cikin ibada ko a cikin duk wani abin da ya zama tsantsa na Allah ne shi kadai aka gama shi da wani to an jawo fushin Allah kuma dama ya faɗa duk mai shirka ya tuba kafin su haɗu da Allah inna Allaha la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika Allah ce hakika ku sani Allah baya yafewa wanda ya mutu yana masa shirka amma abinda bai kai shirka ba Allah yana yafewa la in asharakata la yahbatanna amaluka wala kunan na minal khasirin Allah ce da ka gama Allah da abokin tarayya a cikin ibada da aikinka ya lalace kuma da ka tabbata cikin waɗanda suke a asararru walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce da sun haɗa ni da gami a wajen bauta da na lalata ayyukansu gaba ɗaya so da haka Allah ya tsare mu daga gama Allah ko hada Allah ko taranyantar da Allah a cikin haƙƙin Allah a cikin bauta na biyu ya ce wa sihiru laifi na biyu tsafi yin tsafi yadda da tsafi zuwa gidan matsafa yanzu ka tsafi taburin ƙasa matsafa suna cin kasuwarsu mai neman mulki sai tafi wurin matsafa mai neman mukami sai tafi wurin matsafa mai neman promotion sai tafi wajen matsafa mai neman aure sai tafi wajen matsafa mai sanya kashe wani sai ya tafi gidan matsafa mai sanya lalata rayuwar wani sai tafi gidan matsafa shi ko matsafi yana hulɗa ne da aljani shi kuma aljani baya baka abin da kake so sai ka yi shirka wani babban malami yanzu haka yana koyarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani ya zo masa da wani labari in ban da mutumin da abin ya faru a kansa ne ya gaya masa ya ce da ba zai faɗa ba makoci da makoci ne shi wannan makocin yana sana'a yana aikin yi wannan kuma ba abin da yake amma kuma kullun kashe kuɗi yake facaka yake da kuɗi amma ba shi da rumfa ba shi da kasuwa baya aiki baya sana'a sai shi wannan makocin ya tambaye shi kai ya naga kana ta facaka da kuɗi kuma ni ban ga rumfarka ba ban ga kasuwarka ba ban ga wani aiki da kake ba sai murmushi ce kai abin sirri da ya matsa masa sai ce to zan gaya maka abin da nake nake samun kuɗi ko ba za ka yi baka ja bakin ka shuru ya ce to me ya ce ga wasu sunayen aljinu zan baka ka tafi bakin ruwa ruwan da ke kallon ka tsaya a gyabar wato gabas kana kallon yamma ka zirawa rana ido idan ta zo faduwa ka ga rabinta ya kusa faduwa to sai ka ɗauko wannan takarda mai listin sunayen aljannin nan ka tsaya a bakin ruwan kai ta kiransu kai ta kiran sunansu to ranar na gama faduwa aljanu za su fito daga cikin ruwa za su tambaye ka bukatar ka in ka gaya musu za su biya maka amma su ma za su sa maka sharaɗi guda ɗaya kawai. Suna ka yi karɓi sunayen aljanu ya tafi bakin ruwa daidai faduwar rana ya tsaya yana kallon rana sai da rabinta ya yi ciki saura yana hango rabi sai fara kiran suna aljanu yana ta yana maimaitawa yana yana maimaitawa rana na gama faduwa kawai sai ga ruwan ya tsage sai ga aljanu sun fito suka ce me kake ta kiran ce kuɗi suka ce ba matsala za mu baka kuɗi amma da sharaɗi za ka tsabi sallah ɗaya cikin sallolin ka biyar ka daina ko ka daina azahar ko ka daina la'asar ko ka daina magarba ko ka daina isha ko ka daina asuba sallah hudu za ka dinga ka ɗauke ɗaya za ka yi kuɗi ya yi shuru to ya gami amfanin yin hudun ba a cike ɗayan ba in ka yi sallah hudu ai allah ba hudu ya ce kai ba a zahar la'asar magariba isha asuba ya ce kai in kai kwaya hudu ba zai karbi hudun ba saboda ka kawo cikon ɗaya ba ice ba wani abu suka ce iya sharaɗin kenan shi ma wannan makocin naka abin da muka yi da shi kenan zai cire sallah ɗaya wani a sa masa sharaɗin ya je ya taka ƙur'ani wani ya je makabarta wani ya kashe mutum wani ya sha jinin jariri kowanne akwai irin sharaɗin da muke bashi amma shi irin wannan na kuɗin in dai kana son su zauna ba zuwa kasuwa ba rumfa to ka zara sallah ɗaya kawai ce kai gaskiya ba zai iya ba suka ce to shikenan je ka sai suka ɓace to shine dawo ya samu malamin a masallaci ya ce kai malam duk bayanin da kuke yi akan tsafi ashe mutane suna yi wani ya tsafi a kashe wani yanzu wani da ya tashi makocinsa yana yawan ciniki shi baya yi sai je sa aka yanka kada aka ciro kan kadan aka tsitsira allurai aka zuba wasu layu ya je ɗora masa a kan rumfarsa daga nan ya daina zuwa kasuwa ya daina ciniki da an ce ya tafi kasuwa sai ya kwana da an yi hanyar kasuwa sai ya kwana aka rasa me yake damunsa ya daina zuwa kasuwa ya daina buɗe rumfa kwastoma duk sun gudu da aka zo ana bincike sai aka ga wani koko ana ɗauko kokon sai aka kan kada mu aka kawo kan kada muka gani da allurori a ciki da aka duba littafin tsafin sai aka ga wannan wani shashatau ne idan an maka shi ka daina zuwa wajen aiki in karatu kake a jami'a sai ilalace idan hadda qur'ani kake sai ta lalace idan kasuwanci kake sai ya lalace duk sanda aka yi maka maganar wannan abin da aka yi maka tsafi a kai sai ka ji baka sha'awa akwai masu sihiri su raba miji da mata su raba ɗa da uba su raba aboki da aboki siratu tafarik kenan sarfu da adam matsafa na nan tili suna cin kasuwarsu wani bai dada Allah ba bai dada addu'a ba komai yake so sai ya tafi wajen matsafa annabi alaihi salatu wasallam ce duk wanda ya je gidan boka ya tambaye shi wani abu sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba in ko ya gaskata shi to ya kafirce mu alqur'ani shi sa annabi ya sa shi cikin abubuwa masu halakarwa shine na nawa shine na biyu wa qatalun nafs allati harrama Allah illa bil da kisan kai kisan kai yanzu ya zama ruwan dare a kashe mutum a sace mutum a ɗauke mutum a yi kidnapping ɗin mutum yanzu jiya muna tafiya a mota wani aka bugo masa waya an je garinsu an ɗauke mutum biyar kuma an ce su kawo miliyan ishirin kuma an ba su nan da sati biyu idan ba su kawo miliyan ishirin ba za a aika musu da gawawakinsu ko mutanen ƙauye ne in an tattara kadarorinsu da gonakinsu da komai ba za su miliyan 20 din ba rashin imani na je zahar zamfara gwamna ya sa aka tara mun 'yan ta'addan da aka kama wanda suke kashe mutane da mai ɗinka uniform yana na a cikin gari shi ke ɗinka uniform ɗin 'yan sanda da na sojoji ga mai siyo harshashi daga wata jiha ana ba shi harshashi yana kawowa yana siyarwa ga wannan an saci kuɗin ake bashi ya je ya canza musu zuwa dala ya ɓoye musu duk su an kama su kowa yana bayani da bakinsa sai aka ce in musu nasiha sai na ce a cikin kunan duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya daga hannu duk sai suka daga hannu na ce inna lillahi wa inna ilaihi yanzu duk ku musulmi ne amma kai kana musulmi kake ɗankawa yan ta'adda uniform na jami'an tsaro kai kana musulmi kake kawo harshashin da za a siya a harbi musulmi kai kana musulmi ake sata shanu a baka ka je ka siyar wa 'yan ta'adda kai kana musulmi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in kun mutu yanzu me za ku ce wa Allah shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya ce in duniya ta kusa tashi kisan kai zai yawa sai ka ji mutane cewa sai in kashe kan ga abin da za a yi kisan kai ya yawa to da aka annabi ya ce ku nisanci kisan kai kakka zama dalilin mutuwar wani kakka zama dalilin kashe wani kakka kashe kanka kakka kashe wani ka kuma a kashe ka shine laifi na uku wa akalin riba laifi na hudu annabi alaihi salatu ya ce da cin kudin ruwa idan cin kudin ruwa ya yawa ba mai baka rance ba mai baka taimako ba mai baka bashi sai ya kara maka kudin ruwa kuma ka yi asara kuɗin ruwansa na kuma ya sake ninka maka kuɗin ruwa kana rana kana aiki wani yana inuwa yana karɓe ribar yana karbe uwar to annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya la'anci mai cin kuɗin ruwa da wanda aka ciyar da shi kuɗin ruwa da kuma wanda yake mai ba da shaida akan kuɗin ruwa da mai rubutu akan kuɗin ruwa sannan laifi na na nawa kenan na hudu ko na biyar akalu ya yatim cin dukiyar marayu wannan abin yanzu ya zama ruwan dare har sai da aka wayi gari kusan na daina shiga harkar rabon gado ana kawo min in ba da shawara amma manyan 'ya'yan sai su ɗebe manyan kadarorin sai su ɗure a jihunsu da an ce uba ya mutu sai wanda ya ɗau motar wannan ya ɗau takardar gina wannan ya ɗauki wannan takardar filin ƙanana ƙananan ko wani wan uba ko wani abokan uba ko jiya sai da wani ya kira mu muna tafiya a mota yake gaya mana an zo za a raba gado sai ɗaya daga cikin matan ta ce wai a bata mota za ta siwai mota guda ɗaya daga cikin motocin na ce ah to a je a yi balo ɗinta mana a nemi masu mota su balo sai a siyan mata sai aka ce an je an yi balo wani kuɗi mai yawa sai ta raba kusan uku ta ce ɗaya eh, za ta bayar haka ake yi sai a ɗebe a yi arha a siyar a cinye kuɗin duk wanda ya ci kuɗin marayu fa ya ci wuta balbal gaya ma gaskiya amma ka ci kuɗin marayu kai kokari ka fito ka mai musu da abinsu kafin ku gamu da Allah ya ce wuta ce wuta balbal ya kai mai cin kuɗin marayu ka ci wuta balbal ka fito musu da haƙƙinsu tun kafin ku gamu da Allah ko kai uba ne ko kai wa ne ko kai ɗan uwa ne ko kai aboki ne ko kai alkali ne sai Allah ya zazzage rawanin ya saka a wuta inda ka ci kuɗin marayu wa tawalli yawmuz zahar, da kuma gudu a ranar yaƙi dan ana yaƙi wanda ya gudu ya karya zukatan mutane to wannan laifi ne annabi alaihi salatu ce kakka gudu ka tsaya in ana filin daga ana ja in ja wajen kare gaskiya kakka ja da baya ka tsaya ka tabbata kaka domin masu gaskiya suna ja da baya to marasa gaskiya za su danno gaba sannan ya ce wa ƙazaf ƙazaf ƙage wannan abin yanzu 'yan social media ƙage da 'yan sojojin baka da 'yan wane ne wani ya mai da sana'ar sama ya ma wani sharri a bashi kuɗi sai ka jana wallahi in ba gaban kuɗi ba zan shiga rediyo in ba sharri sai ka ya ce ungo ungo ungo da Allah ya haƙuri don Allah ya haƙuri wasu mai da sana'ar su yin sharri shiga mutuncin mutane yi musu kazafi yi musu kage bata musu suna yada labaran karya a kansu guntile magana farko da ta tsakiya a ɗauki ta ƙarshe ko a ɗauki ta farko ko a ɗauki ta tsakiya ko a ɗauki ta ƙarshe ko a jona wata da wata wannan ba daidai ba ne to annabi alaihi salatu sai ce in dan kuna wa juna kazafi ana kage ana cin mutuncin mutane ana ɓata musu suna ana musu kazafi wasu na jin daɗi wasu ma biyan kuɗi suke a yi to wannan abin yana halakar da mutane to kun ji abin da annabi ya lissafa mana guda bakwai masu halakarwa allah ka tsare mu kan mi maka shirka allah ka tsare mu kan mi tsafi allah ka tsare mu kan mu kashe kowa kan kowa ya kashe mu allah ka tsare mu daga cin kuɗin ruwa allah ka tsare mu daga cin dukiyar marayu allah ka tsare mu daga gudu wajen kare gaskiya Allah ka tsare mu da kanwa wani ƙazafi, kada wani ya mana kazafi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا Hassanatan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين